wanda kuma ya daidai da 21 ga watan afrilu miladiya 2026 muna masallacin cibiyar dada da awani da ke bisa titin kaduna a unguwar gwiwa lokos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin muwaffa na imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabun buyo babu mutane da ke magana akan sha'anin kasuwanci za mu tashi babi na goma sha takwas bab al-muraqalah wannan babi yana magana akan al-muraqalah wato bai'u zahabi bil zahabi wal fiddati bil fiddati mawzunan a sai zinari a biya da zinari amma da awo a sai azurfa a biya da azurfa duk kuma a auna daidai da daidai darasin wani ɗari da hamsin da ɗaya za mu gabatar cikin wannan dare da ikon Allah. Ubaidullah ibn Yahya rahimahullahu ya ce haddasani Yahya al-Malik Yahya ibn Yahya al-Laifi kenan da ya anso wannan eh, asar ko kuma fatawa ga Imam Malik an yazi ibn Abdullah ibn Qusayt al-Laifi أنه رأى سعيد بن مسيب يراطن الذهب بالذهب يزيد بن عبد الله يتياجى سعيد بن مسيب لا يدرس كم فقهاء المدينة السبعة يراطن الذهب بالذهب ينا سن ديناري كما يبيع ديناري bisa da awon ko wani ka auna wannan auna wannan ina wanda ya zo daidai da daidai wanda ke son wanda ya ɗauka wanda ke son wancan shi ɗauna za riku zahabahu fi kifatil mizan shi zinarin da sa'id ibn musayyib ya zo da shi sai ya zuba bisa ga tafin ma'aunin da za a auna tafin sakeli Wai yau ku rubuta waɗi buhunan lazinyawa silihu zahabar? Shi abokin kasuwanci shi da za ku yi zinarin tare da su ƙidubin musayyar? Sai ya zuba zinarin tafi-kifatilin misalin okra a tafen ma'aunin na ɗaya. Fa'ida a tallala lissanin misalin. Idan har harsunan ma'aunin guda biyu suka yi daidai da daidai. akhadha wa a'ta wannan ya dauka shi ko ya ba abokin kasuwanci shi wanda ya kawo saboda haka kowane su da ya zo sai auna azabi ga kafunan sikeli ga ma'auni nan na nuna kasancewarsu daidai da daidai da sun daidaita wannan ya ɗauki na abokin kasuwanci shi shi kuma wancan ɗauki na abokin kasuwanci a wannan wurin irin wannan ciniki na muratsala da nauyi ake amfani ba a la'akari da adadi mai yawa kamar yadda za mu yi bayani nan gaba insha Allah قال مالك إمام مالك يأتي الأمر عندنا hukunci a wurin mu madina fi bai'in zahabi bin zahabi ga cinikin zinari a biya da zinari walwarƙin bilwalar a sai azurfa kuma a biya da azurfa muratsalatan bisa ga awo na sikeli annahu la ba su wannan nau'i na kasuwanci babu ne yana nufin ya halarta an ya'khudha ahad 10 dinaran bi 10 dananira yadan bi yadin wannan dinarin da ya zo da shi guda goma sha ɗaya ne wannan kuma na da dinari guda goma ga adadi sun bambanta amma lokacin da aka zo aka aza su bisa ga sikeli sai ga nauyinsu ya taho daidai da daidai wurin kira wasu dinarai sun yi wasu nauyi saboda haka abin ya sa azabe da sikeli sikeli ne zai bayyana da nauyin waɗannan sulalla na dinari da kuma nauyin waɗannan sulalla na dinari amma ina canji ne za a yi wannan zai ba da dinari goma ya anshi dinari goma asar kenan canji amma tun da muratala za a yi da nauyi ne za a yi sayayyar to abinda ake la'akari da shi nauyin nan ya zai ya zan daidai da daidai ba a la'akari da yawan adadin abinda wani ya zo da shi idan kana wazunan zahabai na sawa'an imam malik ya ce idan ma'aunin waɗannan zinari guda biyu mai dinari goma da mai dinari goma sha ɗaya da aka zo aka aza su bisa ga sikeli sun zama sawa'an ma'auninsu daidai da daidai ainan ya aini wannan sulallan dinari ne wancan ma sulallan dinari ne amma ga ɗauninsu da ya zo daidai da daidai wa in tafadar al'adadu ko da kuwa adadinsu ya bambanta almufazala shine fifiko mai dinari goma sha ɗaya babu shakka adadin su lallan dinarin su sun fi yawa bisa ga wanda ya zo da dinari goma amma ko da aka zo aka aza bisa ga ma'auni sai ga nauyinsu ya zo daidai da daidai imam malik ya ce babu laifin irin wannan nau'i na kasuwanci sannan ce wa darahim aizan su ma dirhamai kuma fi zalika a irin wannan kasuwancin bi manzilatin danani matsayin dinarai su wani ya zo da sulallan eh, azurfa da ake ce ma dirham shi ma wannan ya zo da darahim a sai wannan abu ya da wancan amma bisa ga kasuwancin da ake ce ma muradala wato awon nauyi zo a aza nauyin a gani idan nauyin ya zo daidai da daidai da wannan ya ɗauki wancan wannan ya ɗauki wancan ko da kuwa adadinsu na wani ya na wani yawa ba a la'akari da adadi a wannan lokacin kamar yadda ba da misali da dinari goma da kuma mai dinari goma sha ɗaya amma sai da nauyin dinaren duk sun dawo daidai da daidai wannan yana tabbata ne yana faruwa ne tun wurin ƙirarsu an samu bambanci inda wuri guda aka ƙera su to da ba za a samu bambanci ba amma tun da wurare daban-daban aka kera su lallan dinari to za a samu kiran wani wuri ya yi kiran wani wuri nauyi amma kuma adadin su shi daidai da daidai kada malik imam malik ya ce marra tsada zahaban bi zahabin wanda ya kasuwanci ya cinikin zinari da zai biya kuma da zinari bisa ga awo an warkan ko azurfa da azurfa da bainar zahabai ne fagulu miskalin sai aka samu bambancin awo ƙari na awo tsakanin zinarin ga guda biyu da aka zo da shi wannan ta dinari goma ne wannan dinari goma ne amma wurin awo sai wani ya fi da wani nauyi yana an samu nauyi ga wani wuri fadlin miskan bambancin awo aka samu ƙari na awo idan wannan na awo biyu daidai da daidai to wancan ya kai awo biyu da ɗigo biyar ko ɗigo shida ko ɗigo kaza to wannan bambancin da aka samu yaya za a yi fa'aɗa sahibahu ƙimatahu min ya ce to kai da naka da ya kinawa nauyi ƙarin nauyin nan da asama. zan ɗauko dirhamai alfibba alwaris azurfa in tumfaye ma maimakon nauyin nan da na ka yi hinawa in ya so sai a zo daidai da daidai na bai ha, ko zai ba shi tumfaya ne da wani abu na daban wanda ba zinari ba alhali cinikin zinari aka imam malik ya ce fa'in na zalika ƙabihun wannan nau'i na kasuwanci mummunan kasuwanci ne kasuwanci ne mara kyau wanda bai dace ba wa zari'atu ila riba kuma wata kafa ce ko wata hanya ce ta cin riba a cikin kasuwanci ya ce li'annahu domin kuwa iza jaza lahu an ya akuza al-mithqala in ya zan yana halatta ya ci kima na wannan awon da ya ƙaru sama da dinarin abokin kasuwanci shi ci wasu kuɗaɗe daban da ba dinari ba in ya halatta a yi haka nan حتى ka اشتراه على حجته يا ya zamo kenan wannan ƙari ciniki na daban aka yi mai ba tare da cinikin wannan zinarin da wannan zinari ba amma inda ƙarin awo da aka samu ya ce to ina da wasu zinarin bari zo in ƙara don awon su zamo daidai da daidai da nawa da naka sai ya kawo ya ƙara awo sun zo daidai da daidai to kai ɗauki wannan kai ko ɗauki wancan amma shi wanda aka ji nashi nauyi bai da abin da zai tsara bai da zinarin da zai tsara. Ya ce to amma yana da azurfa saboda haka zai zo ya toko azurfa ya ba shi maimakon ƙarin nauyin da aka samu imam malik ya ce to wannan cinikin wani ciniki ne mai zaman kanshi wanda bai da alaka da cinikin zinari da zinarin da aka yi inda haka ɗin ya halatta to jaza lahu zai halatta gare shi nan kalmar da ya amfani da ita cewa hatta yawanci hatta na zuwa dai wurin algaya nuna matuka amma a nan sai zan ba haka nan wannan ma'ana hatta ta bayar ba sai nan hatta ta ba da ma'anan kana da kuma tsara sai sa ce da annahu idza jaza ku an ya'khudha al misƙala bi qimatihi inda yana yiwuwa a sayar mai ƙarin awon da aka samu da kima sai awa wannan ƙarin kuɗi shi ba na kima ƙarin awon da aka samu ɗigo biyar ko shida ko bakwai nawa za ka sayar mini shi in biya ka da azurfa ko in biya ka da wata rangama ta daban inda haka nan din ya halatta to sara bi ma'ana sara kenan ba hatta ba sara ka annahu tarahu ala idatihi ya zama kenan kuma wannan ƙarin awon an yi ciniki ne na ciniki mai zaman kanshi na daban to inda haka nan ya halatta jaza da buda ya halatta gare shi an ya kuzar misƙala ya sai wannan ƙarin awon matihi da kuɗin da za a yi mai mirarar linkin balinkin yana iya ce mai to in dai sai za ka yi tafiya da azurfa to sai ka ba ni azurfa adadi kaza ko kuma awo kaza yana yi wa dalilin kamai tun da ciniki na yau mai zaman kanshi zinari da zinari an ɗauka cewa an gama wannan awa biyu wannan awa biyu su an gama da su amma wannan yana da ƙarin awo na zinari shi sai ce to a yi wannan cinikin daban na ƙarin awon da aka samu saboda haka mai shi yadda ya ga dama zai faɗi kudin wannan ƙarin awon da aka samu shi ne ce imam malik ya ce da zai halatta ya sai da shi duk imadihi miraran kudin da wannan awon zai yi zai iya lillinka kamar misali idan ya kasance mutane biyu ne wannan na da fili unguwa kaza wannan na da fili unguwa kaza su ce to mu yi kurkure in sai don ma hili na na unguwa kaza ke ku ka sai don min hilinka na unguwa kaza hili unguwa kaza shi gudana da ƙari wannan na da kafa ɗari abin da murabba'i 100 by 100 shi ko wannan yana da 100 by 110 ko 120 saboda haka an samu ƙari da hilin wancan ya ce to 100 by 100 ɗin nan tun da sun zo daidai da daidai to 20 din nan da adda ƙarin fa wannan ƙarin nawa za ka fi jami kaga zai iya lillin ka kuɗi tun da ya san tun da har yadda ya 100 da 100 din da dole kuma yana da buƙata da wannan ƙarin tsananin buƙatar da yake da da wannan ƙarin ɗin zai sa a lillin kamun kuɗin da inda shi kaɗai ne za a da bai wannan kuɗin shi ne man malik ya ce to inda ya halatta a yi kasuwancin daban da zai iya lillinka bai kuɗi na wannan tsarin awon da aka samu li'ayyun jiza zalikal bai'a don ɗaya ya da wannan cinikin da ya tsakanin su kan cinikin ya wace ya ce ko nawa ka sai don min zan don me don dai a yi cinikin cinikin ya tabbata kada a wace cinikin bai na kowa bai na sahibi tsakanin shi da abokin cinikayyarsa saboda haka duk lokacin da aka irin wannan awo na muratsala to dole ne sai an samu awo sun zo daidai da daidai in awo ban zo daidai da daidai ba wanda na shi ya yawa ko dai ya rage adadin nauyin da na shi sai ya rage wannan adadin in ya so sai su zo daidai da daidai ko kuma shi wanda aka yi nashi nauyi in yana da irin wannan zinarin yana da zinare ko kuma yana da azurfa in azurfa ne to ya kawo ya ƙara yadda nauyinsu zai zo daidai da daidai wannan ɗauki wancan kai ko wancan ɗauki wancan shi ke na an gama wani zai ce to ne bukata in ya kasance zinari da zinari ne kowa ba zai amfani da nashi ba me ya bukata kuma na wane sai na wane ya ba wa wai shi ko wane sai na wane zinari suna suka tara kamar yadda muka san abinci sun tara suna in ya kasance dawa gare ta wannan na da dawa mace da kunya wannan na da dawa kawara wancan na da dawa jan jari da makamantansu kai mace da kunya gare ta amma jan jari kake da bukata kuma dukkan su dawa ta ce to auno kwano guda janjani shi ma auno kwano guda mace da kunya in dai dawa za a sai a biya da dawa to ba da aka yi da cewa waccan tahi waccan daraja daidai da daidai za a auno wancan kwano guda wancan kwano guda a mai janjare ya ba mai mace da kunya kwano guda mai kwana guda shi kuma a mai mace da kunya shi ma ba mai janja da kwana guda shi ne na fahimta ku to in ya ga kuma awon nauyi za a yi to haka har yanzu kuma ba a kula da cewa wancan ya fi wancan daraja da awon nauyin nan za a kula kawai a zuwa ana aza wannan janjarin fito ma'auni ada wannan ma'aza wannan mace da kunya bisa eh, ma'auni idan nauyin ya zo daidai da daidai kada ka son jan to dauka kada ka son mace da kunya dauka yake da an gaba to haka nan ma zinari haka nan ka zo wurin da bino suna da bambance bambance da yawa daban-daban in ka faɗo wurin abin da jero haka ma suna da bambance daban-daban da dai makamantan

da za ka sauriya eh, ya danganta da eh, abin nan nau'in wasan bambancin ƙasa ke bambanta kwaliti ingancin abin nan eh, zinari bambancin ƙasar da aka tono yana da tana da tasiri wurin ingancin zinarin da aka tono haka duk abin da ake tonowa da abin da ake shukawa ko ƙasa na da tasiri wurin daɗin abin da kuma ingancin abin inganci ne da makamantansu to haka nan ɗin ke sa kana da irin nau'i kaza ka ce to ni irin nau'i kaza ke so to saboda haka sai ya kawo naka ka aza bisa ga sikeli wane ka na ce aza bisa ga sikeli nauyin su ya zo daidai da daidai kai doki wannan kuma kai ka doki wancan in kuma kana ganin kai tun da nasu ya yi daraja ba za ka yi amfani da sikeli ba sai ka sayar ka an so kuɗi in ya to ka zo ka sai wannan ko da da rabin kuɗin da ka sai da wancan ne za ka sai wannan an fahimta ko shi ke na yara ba ganda ba ya yi na tsoko gare ka eh mota shawo kwana arba'in zuwa hamsin da shukanta an girbe mace da kunya ba eh suna daɗewa hmm. to kai malamin su yanzu kai ta ambaci wurin nan shuka saurin linan eh, su ko da kuma wurin abinci wurin sai su a ta haita saboda muhimmancin ta wurin abinci ko to san bukatar shi kuwa mai son jan jarin bukatar da zai yi da ita mace da kunyan ba ta wannan bukatar Yau kaji. Yau kaji a Aiki gane ka mai David. Kaji kowace kowace ka ɗauko yadda Allah ya bambanta fitin na wurin halittarsu. to haka ma wurin unhwanin su wacce na da unhwani inda wata ba ta wannan unhwani ya fahimta ko saboda haka ba zan mamaki ba ne in mutum ya zo da dawa ya ce nau'i kaza ce kaza ko ya zo da zinari ya ce nau'i iri kaza yake so ko ya zo da dabi ne ce iri kaza yake so duk wannan babu mamaki a ciki eh malik imam malik ya ce walau annahu ba'ahu zalika al-misqala mufradan laisa ma'ahu ghayruhu inda wannan ƙarin awon da aka samu zai sai da shi ne mufradan zaman kanshi shi kadai ba tare da an hada cinikin shi da wani abu ba lam ya'khudhu bi ushri thamani allazi akhadahu bihi da koda kudi daya bisa goma na kudin da ya sayi wannan ƙarin awo inda shi kadai ne sai sai bai tare da wani to da ba da zai sai shi ko da da kuɗi kashi ɗaya bisa goma ba da ba zai sai shi haka nan ba amma don ya san yana jike da wani yana tare da wani to komin tsada ta zai ya san cewa in ya sai abin da eh, zai fidda riba ko kuma amfani cikin wannan da suke tare to shi ne imam malik um, ya ce an yi jawuza lahul a. zai sai haka nan ne saboda mai don halatta mai cinikin kai a dai zartar da cinikin dalilin da zai sa ke nan shi. kamar yadda na babu misali da fili za a ga fili wannan titin wanda ke rabe da shi shi ke son wannan fili sai ya ji an sa ba hilin tsada yadda babban hilin zama bai sai shi da tsada haka nan ba amma saboda ni don yana da bukatar ya kara da nashi amma in ta shi kaɗai ne zai sai wa ƙaramin ga da kuɗin da aka ce ya kawo ko ɗaya bisa goma da abu zai ba su wa baƙi shi kaɗai ne ne amma saboda me zai lullunka kuɗi don zai a bar mai filin a halatta wannan filin na fahimta ko zai yi haka nan ne li an yujawiza da hulbai'a don a halatta mai zai wannan cinikin ya zanya su imam malik ya ce fa zalika zari'atu ila hilalil harami ya ce wannan hanya ce zuwa ga halakar da haram da bai lashe ba wal amru al manhiyu anhu da kuma lamarin hukuncin da aka yi hali kai. to haka nan bai dace ba saboda haka kamar yadda na ce sai dan hanzuwa auna kai da aka hina ka yawa an kana da wani kawo ka tsara in ba ka da kuma to sai dai ku a fasa cinikin ko kuma shi wanda ke da tsari ya so ya ɗebe tsarin in yana ɗebuwa in ya so sai a zo daidai da daidai auna daidai da daidai kowa ciki wanda ke da bukata قال يحيى قال مالك imam malik ya ce fi rajuli yuraqil rajula da mutumin da ya sayayya zinari da zinari bisa ga au wa yutihi zahabal zahabar utuka al'jiyada. kuma ya zo da zinari al-utuq masu tsada al kuma mai kyau wa yaj'alu ma'ahu kibran zahaban gaira jayyidatu amma sai ya kawo kuma taman zinari ya hada da zinari mai kyau mai tsada ɗin sai ya hada da su aka a zuwa auna bisa ga sikeli da shi da ɗan wajen su ciniki wa ya akuzu min sahibihi zahaban kufiyatan kuma wannan zinari ne shi zai ansa ga abokin kasuwanci shi zinarin da ake cin alkufiya mara kyau shi duk gaba ɗaya bai guda iri guda ne na shi babu sulki shi wannan nashi yana da sulki ga mai kyau kuma tsadadde amma sai ya kawo taman zinari kunkurin zinarin da ba a narke ba mara kyau sai ya haɗa ba an yi kudu ba an yi algusu yau shi ne ma malik ce wanga kufiya ɗin ga munkasta'ata da kuma karyayyu ne wa tilkal kufiyatu makruhatun inda nan wannan zinari na kufiya kuma mutane kyaman shi masu ke yi fa ya taba ya ani zalika mislan bi mislin sai suka yi ciniki akan haka nan daidai da daidai aka aza bisa ga awo awon ya zo daidai daidai kai ɗauki wancan aljiyar tare da abin nan tibar minar zahar. kai ko ɗauki wannan alkufiya imam malik ya ce inna zalika la yasluku irin wannan nau'i na kasuwanci to baya halatta sai dai a fasa gaba in aka haka nan to an yi riba saboda garwayen da aka yi imam malik zai kara mana tafsir akan wannan misali da bayar qala malik imam malik yace wa tafsiru ma kuriha min zalik bayanin dalilin da yasa aka haramta wannan nau'i na kasuwanci anna az zahab anna az zahab al-jiyan shi mai zinari wanda ya kowane kyau أخذ فضل عيون ذهبه في cewa ya amshi ƙarin kyau da zinari suke da ina ya an so fansa a cikin taman zinarin nan da ya hada da shi alladi tsaraha ma'a zahabihi wanda ya hada shi tare da zinari ne mai kyau ya zo ya sayi wanga zinarin mara kyau ya san duk kyan wancan da ya kawo rashin kyan taman zinarin da ya hada da shi to ya sa duk ƙarin da za a samu to ya shige cikin mara kyau wadakila shi wancan ya ce mara kyau ne fadda a tare da mai kyau ɗin nan ba zai amfani komi da shi ba amma shi wanda ya ce kufiya ɗin da mutane ke kyama yana ga cewa min yadda aka yi ya fi mai wankan gada ya hada guda biyu ya sai suwa duk da yana da mai kyau wanda ya kowane kyau amma ga wanda ya kowane zama kuma mara kyau sai hada su na koli da kyau da kuma na ƙasa da kyau sai zo ya sai na tsaka-tsaka da kyau na mai tako ya san cewa zai yadda aka yi to zai shiri ba imam malik ya ce to irin wannan dabarar da wasu yan kasuwa ke yi ba daidai ba ne to shi ne ce walau walau la fadlu zahabihi ala zahabi sahibihi lam yuraqilhu sahibuhu bi tibrihi zalika ila zahabihi al-kufiyya shi ko wanda ke da kufiya da ba don ya hangi cewa abokin kasuwanci shi na da zinarin da yake kowane kyau saboda haka duk da wanga mara kyau ɗin ga dai haɗa da shi ko da a ce bai amfani komai da shi ba tusuwa ya yi to wannan da ya kowane kyau zai samu amfani shi saboda haka don hankali ya koma game wannan da adda kyau shi kaɗai ba wanga mara kyau ta ne da aka haɗa da mai kyau ba to kenan an zo da wannan mara kyau ne don da a halittar da cinikin amma an san cewa ba mai amfani ba ne don na azabi da awo ya zama dai an samu dai awon sun zo daidai da daidai amma da an gaba wannan cinikin shi wanda ya anshi zinari wanda fi kowane kyau tare da wannan taman zinari mara kyau yadda taman zinari na zai don amfani komi bai yi ba to saboda menene ba a tsaya da shi wanda mai kyau shi kaɗai a azabisa da yi ba kai ko kawo naka kofiya a azabisa da fikiri nan da azabisa da ne kofiya ɗin da zai hina nauyi. in ya fi wuri kuwa to dole ne shi wanda aka hiya nauyi wannan kirki na mara'ila ba zai yi ba alhali shi ko yana da bukata da wancan shi sa sai ya biyo ta wannan dabarar ya ce bari in samu zinari ne ko da wanda bai da umarni ne in kara da waɗanga mai kyau in ya so in awa ya zo daidai da daidai da na riga na ce shi ce da shi ya sama da zai yi to irin wannan nau'i na kasuwanci baya halatta mu ji imam malik ya ce famtana saboda haka wannan nau'i na kasuwanci sai ya haramtu an haramta shi wa inna ma mithlu zalik mathal zalik yace misalin irin wannan kasuwanci kamar da rajulin arada an a salasata asbu'in min tamrin ajwatin mutumin da ke son ya sai sa'i uku na dabino ajwa bi sa'aini ya biya da sa'i biyu wa muddin da mudu ɗaya min tamarin kabisin da nau'in dabino da ake cima kabis wannan na da ajiwa sa'i uku wannan na da kabis sa'i biyu da mudu ɗaya saboda haka ga adadin yawa ajiwa ɗin ya ƙara kabis da mudu uku don mudu kudu sa'i guda ce ta wanki mudu sa'i uku gare shi mudu goma sha biyu shi kowar sa'i biyu gare shi mudu takwas da mudu ɗaya sun zama mudu tara ko to kaga bambancin su wurin adadin mudu uku ke na mudu to saboda me suka ce ai wannan kasuwanci kabin shi ne ya fi kowane dabino daraja shi kuwa ajiwa ya fi kowane dabino falala an fahimci bambancin daraja da falala ga daraja wanne ne ke da daraja a cikinsu kabis amma saboda amfanin da ajiwa ke yi wanda kabir zai wannan amfanin har annabi ya ambaci ajawa a cikin hadisi saboda haka sai ajawa a nan ya samu falala fifiko bisa ga alkabi amma wurin zama dalilo na kwarai da kowa ke mara da da yawan amfani to kabin shi an gaba saboda haka shi ne kabir yana ganin to shi wanda zai ba da mudu uku shi an ji ajiwa mudu saboda haka inda an ba shi mudu biyu eh, sa'i biyu da mudu da mu ji abin da imam malik zai takaddaman kenan sai ba da misali to shi ne ajiwa mu kwano uku shi ne wanda imam malik ya kwatanta shi da mai mai zinari kufiya bai da surki cikin nashi sannan kuma an hina shi daraja shi kuwa mai wannan aljiyar al'utu shi ne mai kabir an fahimta ko wanda ya yi kowane tsada da kuma daraja to sai ya gabe wa ya zo ya auna ma'auni su zan daidai da daidai ga shi da tsadadar zinari ya zo ya auna da kufiya awo oh, daidai da daidai ai an kware shi kamar yadda mai kabir ya ga haka ne to da haka haka sai aka yi a'a faƙila da ku sai aka ce mai haza la ya sulhu ka ba da kabir sa'i biyu da mudu guda a sai nan ma sa'i uku na ajiwa kuma dukkan su suna da bino musulunci bai halatta haka nan an sa wani abu a tafazulu kenan ko wurin awu saboda haka haka bai halatta ba ya ce to babu komi a yi wanga dabara ba ta yi ba to akwai wata dabara to mu ji dabarar da mai kabi su yi li'annahu lam yakun sahibul ajwad eh, sai ce min faj'ala ne min kabisin wa sa'an min hashafi sai dauke mudu shi guda na kabis sai je samo dabino da ake ce mahashaf wannan ya fi kowane dabino zama lalataccen dabino sai su samo kwano guda ya zai hada da kabir kwano nawa nan uku je ga mai ajiwa ga kwano uku na tsawo <laughs> ka je ba ka azam kwano biyu da mudu na yako don na ka yawa na hinau yawa da mudu uku to ga kabir kwano biyu hashar kwanon guda kuma dukkan su da to kawo da bino kwanon ku kawo ajiwa kwanon daidai da wanka da ya zo da zinarin da ya kowane tsada da kuma zinarin da ya kowane lalacewa ya haɗe don ya sai wani abu ya sai kufi ya ɗanta don ɗai awon su ya zo daidai da daidai shi ko sai sabon dabilon da ya kowanne daraja da kuma wanda duk aka biya daraja sai hada. haɗa don ya zo ya sai ajiwa kwano imamu malik ya ce yuridu an yi jiza bi zalika bai abu shi dai abin da yake so dai a halattar da wannan cinikin tun da kwano uku uku aka ce ko tuga kwano uku ne zalika la ya imam malik yace har yanzu wannan cinikin bai dace ba li'annahu lam yakun sahibul ajwati li yu'tiyahu sa'an min al ajwati bi sa'id min hashaf imam malik yace ce domin in a ce to a kwano da kwano a lokacin ka kwano guda in ya auno kwano guda sai ce to ga kwano guda na ajiwa auno kuma ya auno kamis kwano guda a ce to ga kwano guda kuma na ajiwa kuma aunowa kuma wanne zai auno hashar zai auno mai ajiwa ce a a lalala zan ba ka ajiwa kan ka bani hashar saboda haka yake abin ka <laughs> ga yanzu ga dabarar ba baki don ko shi ne imam malik ya domin shi mai ajiwa ba zai yadda ya ba da sa'i guda a ce a ba shi hashar sa'i guda ba ba zai yadda da wannan ba walakin na hu to yaya an ka yi mai ajiwa ya an shi kabis kwano biyu da a tare da hashar kwano guda amma yan ba da ajiwa kwano uku ya yadda a yi haka amma da a ce hashim kaɗai an ka kawo kwano guda ba zai yadda ya ba da ajiwa kwano guda ba shi ne ma malik ya ce to ga dalili walakin na sai dai shi ne ajiwa inna ma a ƙahu zalika ya ba shi ajiwa ɗin kwano uku ne ya an shi kamis kwano biyu da hatafa kwano guda lifadar da kamis saboda darajar nan da aka kamis saboda ka koda hashafa din tusuwa ya bola to ka bi din nan da ya biya mai bukata amma ban ka ko to haka shi ma mai kufiya zinari kufiya saboda mai ya anji zinari jayyidun afiqun tare da taman zinarin da ba mai kyau ba ya san cewa ko da yadda taman zinarin nan zai yi to zai hita ga wannan zinarin da aka kawo mai wanda shi kowane kyau dalilin da ya sa ya bada nashi cikakken awo kenan wanda babu sauki a ciki saboda haka nan dabaru ne aka ta shigowa da so a cikin wannan nau'i na kasuwanci kuma da tsaye kasuwanci abinda eh, ya al'adanta kenan eh imam malik ya ce au an ya kula mun ji wannan misali da imam malik ya bayar ko ya ce to ga wani misali kuma na daban hau an ya kula rajuli da rajuli ko kuma mutum ya ce ba wani jini salafata aswu'in min albayda ka sayar mini sa'i guda uku na alkaman da ake ce ma bayda bisa aini wa nis in ba ka sa'i biyu na rabi min himsatin shamiya na alƙamar ƙasar sham an fahimta ku wanda mu'awiya radiyallahu anhu yace yana ganin cewa wannan alkaman na daidai da dabino eh, mudu biyu na daidai da dabino mudu hudu da duk mutar abincin da annabi ambata wurin fitar da zakan kono ko Eh, alƙabin eh, na shamiya ɗin kenan kyau nan ma an samu bambanci wurin awo wan kwano uku wan kwano biyu da rabi an tara wancan da rabin kwano to saboda mai haka zai halatta an sa a tafadul kenan kuma ga abin da yake jinsin su guda ne da bai ba ɗin da shamiya duk alkama fa kulu sai shi ne bai ba ya ce haza la ya sulubu illa mislan bi mislin sai ce mai wannan kasuwanci ai kafin bai halatta ba a musulunci sai dai ka zo da kwano uku ni ma an ba ka kwano uku mislan bi mislin ke kai fa ja'a fa yaj'alu sa'ayn min hindatin shamiyya wa sa'an min sha'irin sai ɗebe rabin sa’iƙin da ya ajiye sai je samu sha'iyar. ya zai hada da alkaman kasar ƙasar sham sa'i guda sha'iyar, sa'i biyu na alkaman ƙasar sham ya ce ina mai za ya ce gaji ya ce to ga kwano uku na kawo ma amma kwano biyu shamiya kwano ɗaya sha’iyar saboda mai kame sha'iyar ana magana alkama don dukkan su jinsin su guda sha'ir jinsi ne na alfama. saboda haka ya kawo ya haɗu to saboda ne ya kawo yuridu an yi jisa bi zalika albai a fi ma bai lahuma yana son da ya halattar da wannan cinikin tsakanin su ya san da cewa in aka ba shi bai ba a kwano uku duk darajar da aka shani ya ɗin da kwano biyu to ba su kai bai ba a ɗin nan kwano ukun da za a ba shi ba an fahimta ko? to fahaza imam malik ya ce wannan nau'i na kasuwanci ma la yaslihu baya halatta li'annahu lam yakun li yu'tiyahu bi sa'in min shaqirin sa'an min hindatin bayda yace har yanzu inda a ce to kai ne alkama shamiya auno kwano guda in ya auno guda a ce to ga alkama bai ba kwano guda daidai da daidai an zoji kuma auno kuma shamiya guda ya auno shamiya sai a auno mai alkama bai ba a ce dan ma an zoji kuma auno wa kuma ba ta ce kwano uku gare ka ba to auno kuma sai auno sha'ir sai mai bai ba ce a'a ni kam ba zan ba da alkama bai ba kwanon guda nan shi sha'ir kwanon guda to nan kasuwanci sai yi cikin sai tsaye amma to saboda menene shi mai mai za ya yadda ya anshi kwano uku biyu shamiya ɗaya sha'ir amma ya ba da kwano uku na albaiza don ya san cewa darajar shamiya ɗin nan ta dunka ta fi darajar bai za a ɗin shi kwano uku duka saboda haka ko da bai komai da suke ɗin ba to zai ci riba ga shaniya saboda haka ba sai ce to na ni na halartar da wannan cinikin amma musulunci kuma bai yarda ba saboda haka wannan cinikin ba zai yi ba shi yasa ya ce da annahu lam yakun yuqiyahu li yuqiyahu bi sa'in min sha'ir sa'an min hisatil bayda in an ce kawo bayda ga kwano guda na sha'ir ba zai yarda ba law kana zalika sa'u mufradan inda waɗannan sa'i guda biyu daban za a yi kasuwancin su da ba zai ba da bai ba a ba shi ba to saboda mai ya ba da uku aka ba shi shamiya da sha'ir imam malik ya ce wa inna ba kasani a asahu iyahu ya ba shi kwano uku ne na bai ba ya an shi kwano biyu na shamiya da sha'ir guda lifadin shamiya ta alal bai ba saboda darajar da shamiya ke da bisa ga shi tashi alkama da ake ce bai ba sai yadda a hakan to bayan ya yarda sai musulunci ya ce to fa haza la yasluhu to wannan kasuwancin ni musulunci ba halatta shi ba in ku masu kasuwanci kun halatta tsakanin ku kun yadda in ku an da abincin ku to ni musulunci ban yadda ba saboda haka dole a wace wannan kasuwanci wa huwa mislu ma wa tafna min al-tibri imam malik yace to wannan daidai misalin da muka bayar kenan da saman zinari lambar mara kyau aka kawo aka hada da zinarin da ya yake kowane kyau ga sha'ir a hada da shamiya shamiya ta yi kowace alkama kyau amma sha'ir kuma ita a ƙasa ga nau'in duk alkama baki daya to saboda haka idan irin waɗannan dabaru sun shigo a cikin kasuwanci to musulunci ba zai halarta ba lokaci ya daidai daidai سعبنا مكرم سعيدة ألا ما من الله كسر الجيب عليكم بيان ألا يا مني يا جن فتم صوري ألا تمجاني دفيا كل ما مكتوب عليك لدفيا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه نعم game da shinkafa